Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yemen da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman, da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraro a Ghana za su iya samunmu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan da yaushe a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka kwashe yini da farko a taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 ina darasin da ƙasashen nahiya Afirka za su koya. Ƙasa kamar China ba taimako kai ta inda ya kai ta yanzu ba, tashi ta tsaye, ta dage, ta jajirce ta kai inda ta kai yanzu. A Najeriya wasu ƙungiyoyin matasa sun sha alwashin ganin an dama da su a zaben shekarar 2019 da ke tafe. mu zaɓi wanda zai kai mu tudun mu tsirka zaɓi tunin dare wanda za mu zo muna kuka muna ta da sani. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a banta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga Kamaru. Sunana Zahra Aminu Fage ina kuma tare da Amina Buhara Auna wacce za ta karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum. Hukumomin Rasha sun faɗa yau Juma'a cewar shugaba Putin da Trump za su tattauna na ƙaramin lokaci bayan kammala taron ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki na duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires da ke ƙasar Argentina. fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba a shirya wata ganawa tsakanin shugabannin biyu ba bayan g20 summit cewar da mai magana ya cewar da mai magana da yawun rashar kremlin ya yi na akwai ganawa ba mu da masaniya amma dai kofa a buɗe take idan buƙatar hakan ya taso ranar alhamis shugaba trump ya buƙaci a soke ganawarsa da putin da aka shirya a baya biyo bayan kama jirage da matukansa da rasha ta yi na ƙasar ukraine a bahar al-aswad wani harharen sama da amurka ta kai a libya ya yi sanadiyar mutuwan mutane goma sha ɗaya mayakan ƙungiyar alka'ida a cewar sojojin yau juma'a rundunar sojojin amurka na yankin afirka africom ta ce harin da aka kai ranar alhamis kusa da al-wainat ya yi sanadiyar lalacewan wasu motoci uku na ƙungiyar alka'ida rundunar sojojin ta tabbatar da cewar babu wani farin hula da ya mutu ko raunata Wannan shine harin sama na uku da Amurka ta kai akan 'yan kungiyar Alka'ida a ƙasar Libya. Na ƙarshe daga cikin harin sama da aka kai ya yi sanadiyar mutuwar ɗan ta'adda a watan Yuni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya soki binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan ya isa Argentina don halartar taron G20 inda ya ce, Wannan bincike ba komai ba ne illa bita da kulli, ba shi da wata hurɗar kasuwanci da Rasha. 'yan jaridan da ke mara ma shugaba Trump baya a kan hanyarsa ta zuwa Argentina sun bayyanar da cewa shugaban baya cikin hayyacinsa tun bayan da tsohon lauyansa ya shaidawa majalisar dokokin kasar cewa ya yi karya a game da bayanin da ya yi a baya. Michael Cohen ya ce ya yi karya a baya akan harkokin kasuwancin Trump a ƙasar Russia. Kowan ya ɗauki laifin yin ƙarya a wata kotun tarayya a birnin New York jiya Alhamis. Ya ce ya ba da shaidar ƙarya kan lokaci da abin da aka tattauna don ganin Trump Tower a ƙasar Rasha. mai binciken na musamman Robert Mueller, wanda yake bincike don gano ko da hannun Rasha a zaben da aka gudanar wanda ya ba Trump nasara shi ne ya gano cewar kowan yana da hannu wanda yanzu haka yake fuskantar hukuncin gidan yari kan yaudarar banki da ya yi kuma da ƙin biyan haraji na kasuwancinsa. Amurka na jan hankalin kasashen larabawa da sauran duniya da su yi taka tsantsa da barazanar Iran akan kera makaman kare dangi. Amina Buhari auna kenan ta karanto mana labaran duniya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an kwashe yini na farko a taron ƙasashen duniya da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G20 da ke gudana a ƙasar Argentina. Taron na gudana ne yayin da ake takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China a gefe guda. Sannan Birtaniya ke ƙoƙarin ficewa daga tarayyar Turai. Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Kasim Kurfi, masani a fannin tattalin arziki wanda da farko ya fara bayani kan muhimmancin wannan taro. To, babban muhimmancin shi shine kamar yadda al'amura suka suka nuna kaga abubuwan nan an fara da su manyan kasashen da suka ci gaba su suka fara wannan abu suna haɗa kansu kuma suna mai da abubuwa suna zo musu da sauki wannan daga nan G20 ta taso. Mm. To, da G20 ta taso suna waɗannan suna yin abubuwa da suka shafe su. sai suka ga rigimar da ake yanzu da china da us ya ƙara sa kowa ya canza matsayi kuma rigimar da ake da europe da uh, ingila ya ƙara sa kowane inda kake ku koma ku jaddada ku sake tattauna ku tabbatar da cewa abin nan da kuka yi imani da shi zai ci gaba ko ba zai yi ba wato kana maganar batun ficewar birtaniya daga tarayyar turai kenan eh eh batun wata ya sa dole kowa ya canza matsayi kuma batun rigimar da ake tsakanin chada da america ya sa kowane irin kungiyoyi ne su koma su jaddada kansu domin ko kaki ko kaso waɗancan rigingimin zai shahe su kana gani dai kenan waɗannan batutuwa su za su fi mamaye shi wannan taro kenan da aka fara a yau ai tabbas shi zai fi mamayewa domin wata rigima ce wadda inda za ta tsaya tsakankanin waɗancan ƙasashen biyu da sauki amma rigima ce wadda in ta ci gaba za ta shafi sauran ƙasashe to kowane ƙasa tana ganin wani kariya za su zauna su tattauna yadda rigina nan kada ta zo ta shahe su. to amma wasu na ganin kamar rikice-rikicen da ake fama da su na siyasa misali kamar sa'isan da ake tsakanin shugaba trump da shugaba putin na rasha da kuma takaddamar zargin kisan ɗan jarida da ake cewa saudiya na da hannu a ciki na jamal kashoji da za su iya tasiri su yi kaka gida kan batutuwan da ake so a tattauna a wannan taro to eh, ko bai kaka gida ba dai ya sa kowa ya sake matsayi domin matsayi ne wanda ya nuna maka cewa yau in ba saudiya ba ce duk ƙasar ta yi abin da saudiya ta yi to ina tabbata mata amerika za ta iya kai mata hari amma saboda arzikin da yake kwaɗayi a can yake ce akwai contract na sama da dala biliyan ɗari biyar shi ba zai ta ba ta kubuce mai ta fada rasha to kaga kenan yin rigimar da suke kan suka sani me yake sa sauran ƙasashe kowane su zo su jaddada in muna haɗa kai kai da kai so mu tabbatar da abun nan ya nunu ya tabbata don kada wata matsala ta zo ta sake shagon mu To dakta ina darasi ga kasashen Afirka da wasu ke ganin su 'yan kallo ne kawai a wannan abu da ke faruwa. Abu dai na ɗaya ne wanda yake tabbas cewa waɗannan mutanen kan suka sani. Ko lokacin da suke cewa za shigo Afirka za su taimaka mana mu tabbatar masu da cewa ko da suna taimakon mu za su yi taimakon kansu da kanmu. To dole mu tsaya da mu Ɗaya kenan. Na biyu kuma yanzu ƙasa kamar tana ba taimako kai ta inda ya kai ta yanzu ba. Tashi ta tsaye ta dage ta jajirce ta kai inda ta kai yanzu saboda haka kasashen afirka ya kamata mu ma mu koyi darasi cewa in muna son mu kai wani wuri babu wanda zai kai mu dole mu tashi da kawon mu mu jajirce kuma mu dage in muka yi haka za mu kan mafita. Ana turka turka saboda kuɗi. da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Dr. Kasim Kurfi kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. To a Najeriya kuwa wasu ƙungiyoyin matasa a jihar Taraba sun tashi haikam wajen ganin an dama da su a zaben shekarar 2019 da ke tafi, inda suka bayyana cewa lokaci yayi da su ma za a ji muryoyinsu musamman ma a matakin jihohi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Jalingo. ba tun yau bane dai kungiyoyin matasa da kuma na mata ke ma fafutukar ganin cewa su ma an dama da su a jagorancin kasa musamman a matakin jihohi batun da koya kai aka ma kafa wasu jam'iyyu da ke da takin matasa da ci gaba to sai dai yayin da a wasu jihohin ma da saurari na aka ba a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya lamarin koya so mu sauyawa inda matasa da dama ma suka fito takara ciki ko har na kujerar gwamna injiniya isa musa kan tudu na jam'iyyar zenith labour party wato zl ya ce wannan karon sai ko sun ga abun da ya ture wa bozu nadi a wannan fafutuka yanayin da hali hali da jama'a suka shiga ciki a yanzu a kasar nan mu especially taraba state ah, in ka duba kishiyoyin mu da suke nan jihohi da suke kusa da mu wanda wasu su mun riga su samu jiha amma in ka za zaka ɗauka tsakanin mu ya kai kusan shekara goma ko ashirin so matsaloli da muke da su a taraba sun ma wuce misali babu zaman lafiya babu hanyoyi mai kyau a kullum akan yi zargin cewa matasa su ne ma kan gaba wajen tashi tashen hankula to ko me su isa musan za su yi kasancewa wasu matasa shi matashi shine kashin bayan al'umma eh, duk lokacin da ya kasance matashi yana tambayele akan titi bai da abun yi to dukkan matsaloli da na lissafa maka na tashin hankali dole su biyo baya kawa yanzu ma tuni har mata a jihar taraban suka rungumi gafakansu domin ganin ba a bar su a baya ba sunana aisha matsayin mata mu shiga mu nema taimakon mata yan uwanmu su taimaka mana da kudinsu mu zaɓi wanda zai kai mu tudun mu tsira mu zaɓi tun dare wanda za mu zo muna kuka muna ta da mun sani na felicia daniel ni ce human leader na isa a jam'iyya slp da bisa ga yadda za mu shiga muna sa wa'insu muna tusa musu ra'ayi domin su san cewa taraba din nan ana juya mu da yawa muna so mu sa yuci ya zama ya yi mulki saboda ya jawo hankalin yudu mu yi abun da ya ci su su finna su riga sun gaji muna so mu canja ne domin a sa hanya ya kamar yadda bincike ma ke nunawa amfani da makudan kudade da kuma sabi ratan da suka gudana a wasu manyan jam'iyyu a najeriya su ne ko suka tsorata wasu 'yan takara har suka sayo shiga zuwa wasu sabbin jam'iyyu musamman a wannan lokaci da ake ikirarin baiwa matasa damar shiga zaɓe. Comrade Abubakar Abdulsalam wani mai sharhi da fashin baki ne a Najeriya na ko ganin muddin da ya ba gyara ba to siyasar kasar kama iya koma hannu wasu 'yan kalilan wanda kuma ya ce ba zai haifar da damin ido ba ga demokradiyyar kasar sai ya zama na yau 'yan takara za su zo sayi fom miliyan hudu miliyan uku dubu dari tara da hamsin a karbi kudinsu a je kuma wajen zaɓe ba za a ma ba su dama su gudanar zaɓen kowa ya gwada farin jinin sa ba sai ka je an ce ai daga Abuja an turo list kaza wannan ya nuna babban kuma baya ga demokaradiyya ma gaba kuma idan haka ta ci gaba to lalle lalle ikirari da ake cewar matasa ma za a ba su dama su fara takara za su burin su zai koma ciki domin saboda wannan ya nuna cewar waɗanda suke da hannun shuni ma yanzu su ma damfara ba su fi karfi a damfare su balle wanda kuma ba shi da ma abin da za a damfare shi bisa kalmar hukumar zabe inec yanzu haka ana da adadin jam'iyyu kusan 91 ko da yake su ko su ma ba a sani ba amma ko suna da 'yan takara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu buɗe layukanmu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa. bar kuka, zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa talaka ka bar kuka makamanka ita za cece ka da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe uku na yamma da minti 46. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Hajiya kina magana da ɗan Asabe mai fata daga nan ya wuri. To Malam ɗan Asabe muna jinka. ka. To, ni yau ina so in yi tsokaci dangane da karin albashi da shugaban kasa Muhammadu Buhari eh. ya ma jami'an 'yan sandar Najeriya. Mm. So, gaskiya wannan mataki ya yi daidai kuma mun yaba da wannan mataki da shugaban kasa ya dauka domin halin da 'yan sanda suke ciki kame a yi wannan karin albashi abin da su yi ne. za ka ga dan sanda wani yana da mata uku wani hudu eh. amma albashinsa bai taka kara ya karya ba. to alhamdulillah sakamakon wannan karin albashi to gaskiya jama'an 'yan sanda za su samu walwala za su kuma samu damar yin aiki yadda ya kamata amma hanzari ba gudu ba ina so a hito da wata doka duk dan sanda da aka kama yana karfan cin hanci da rashawa eh. to a masa hukunci mai tsanani domin gaskiya fi sabilin lahi cin hanci ya yi yawa a najeriya wanda su ya kamata idan aka Malam dan Asabe mun gode. Yanzu sai kiranmu na gaba da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas assalam Magana Salisu na gaida mai biredi daga jama'ar sakataren mabugawa na arewacin Bauchi. To Malam Salisu muna jin ka. Yau wato ni zan yi kira ga 'yan uwana matasa ne dangane da guguwar siyasa yadda ta matsu. Eh. ya kamata kowa ya mai da hankali ya kula da yadda rayuwarsa take matashi dai yanzu ya fara rayuwa kuma zai more ta nan gaba karye wasa da ita saboda abubuwa daga dan fara wannan yadda suke nunawa ya kamata kowa ya hattara ya kula eh. saboda aka ce kowa dai-dai zai wa daɗi ba mm. kamar mai shi ba eh. yau wato wannan shine kiran da zan wa 'yan uwana matasa musamman na najeriya dangane da matsowar zaɓe yadda yake kowa. To Malam. Salisu na gaidan mai biredi jama'ar jihar. To Malam Salisu mun gode. So da wa muke magana? Eh, Hajja zai mu dole su kwafi daga nan Kaduna. To muna jin ka. To ni dai kira na da ina son kira ga majalisar dokoki ta ƙasa. Eh. Saboda gaskiya kamata a yi gyara akan hukumar 'yan sandan gaba ɗaya. Eh. Saboda tsakanin Allah 'yan sandan Najeriya suna shiga siyasa. duk wata gwamnati da suke ci ita suke mara baya iri ba tsoron Allah saboda ka ina kira ga majalisar kasa a sauya tsarin mulkin da a cire ƙarfin shugaban kasa a gun 'yan sanda daga hukumar zaɓe in ana so a samu zaɓe mai inganci a Najeriya eh. a cire hannun shugaban kasa ga naɗa shugaban 'yan sanda da shugaban hukumar zaɓe eh. tsakanin Allah suna goyon da jam'iyya ne ce ba kowace iri ce ma ko PDP ce ko APC na gode bello su kuke daga nan kaduna to malam bello godiya muke yi sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana hello da wa muke magana to ina jin wannan kiran nasa ya katse so kad <laughs> da ya kumanta number ita ce biyu sifili biyu biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Eh, Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? ina magana da Yahaya mai gyara gyara bayan firamare da Arazau. To, Malam Yahaya muna jin ka. Gaskiya wannan ƙari da aka yi wa 'yan sanda zai tokace a kai. Wannan ƙarin da aka yi a gaskiya zai taimaka wa 'yan sanda zai taimaka ma jama'ar kasa saboda su yan sanda tun da an musu ƙari ya kamata su sa hankalin su akan aikin da aka sa su eh. kuma aka kyautata masa albashinsa gaskiya ya kamata yi aikin da aka sa shi daidai gwargwado eh. Allah ya sa kuma ma'aikatan kasa gaba ɗaya kowa ya samu wannan ƙarin ya amfana saboda shi shugaban ƙasa gaskiya ga shi da niyya mai kyau ubangiji Allah ya cika masa nufinsa na alheri. To Malam Yahaya mun gode. sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikas salam suna na salisu mai dabi ne daga garin fatakar. to malam salisu muna jin ka ni na yau shine a game da karamin albashi da ake faɗa na dubu talatin eh. a gaskiya a kuma a matsayin ma a Najeriya bai kamata a ce ma ana tsaya ana jayayya akan dubu talatin akan an karamin albashi ba kamata a ce dubu shi shine karamin albashi a dan Najeriya dubu talatin in ka sai buhun shinkafa me zai rage maka eh. wani ma mata ji gare mai albashi dubu talatin din nan wani ma mata ji gare wani aya goma gare wani eh. gidan haya ma yake da dubu talatin ne za ta yi mutum a ce ana jayayya ma aka wasu ba su iya biya wanda bai iya biya wannan da bai iya biya kawai sai sai a akwai wani wanda zai iya biya eh. wani zai iya biyan sama da dubu talatin din nan ya biya amma bai kamata ma a ce bai dubu talatin ne ake jaye a kan shi ba a najeriya amma a najeriya ma ana ta faɗa ƙasashe suna jin ana najeriya mu ne masu ƙarfin arziki a afirka amma. to malam salisu mun gode sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. To Hajiya barkanki da la'asariya sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. yau menene muna dan jin wani jita-jita wani dan takara babba na nan Najeriya wai zai kawo ziyara Amurka kuma mun ji kwanaki ana cewa ita gwamnatin Amerika ta kita ba shi daman ya shigo kasar saboda wasu kila 'yan bincike mm. to muna fata dai amerika da cigaba da tsara mutuncin don da mun san in dai mutum da kyakkyawan nagarta ba ta ba shi dama shi kasarta mm. ta cigaba da tsayawa akan wannan tsari nata. sannan kuma gaskiya mun ji daɗi abin da shi malam muhammadu buhari na kara da yan sanda albashi kuma muna kara roƙo ya gina musu gidaje kawai duk wani ɗan sanda ma daina zama cin anguwanni a ce suna da bariki kamar sojoji da fatan za ku tashi lafiya. to malam murtala godiya muke yi to da wa muke magana. Eh, sunana jibril nisa sakatare kungiya makafi daga niger state. to muna jinka. ka. eh muna kira gwamnan mu na Niger State Alhaji Abubakar Sani Bello eh. su magama kafi su kai shi aiki gwamnati samu aiki yi da so su taimaka mu a yi. To. Muna mm. jina. Eh muna jin ka. Muna jin ka. To wannan waya ina jin ta katse sai da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. kuna magana da Ibrahim yake hula a garin mai gobe a Kimba. To muna jin ka. To ni yau ra'ayi na ya danganta game da ainihin abin da ke faruwa na Najeriya akan bangaren tsaro ne. Eh. Don abin abin da ke babu mamaki yau shi ne za a ce kasa kamar Najeriya ce an kashe soja sama da ɗari mm. amma kuma a ce babu wani tallafi da suka samu ainihin na gwamnati na tarayya. Mm. Tunda duk faɗin Najeriya nan babu inda za a ce jirgi ya yi minti talatin yana tafiya bai kai ya tsawon haɗin najeriya ba eh. to abin nan fa na ɗaure mana kai don saboda abin nan in ba hannun gwamnatin ba abin ba zai faru haka ba fa eh. ina makaman da aka ce an saya ina jiragen da aka ce an saya a ce an kashe sojin sama da ɗari ko ba tunkari ainihin waɗannan mutanen ba To godiya muke yi sai um, kiranmu na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Yawwa, ina wuni? Lafiya kalau da wa muke magana? Ana magana ne da Malam Abdullahi Fenta. To, Malam Abdullahi, menene ra'ayinka? ra'ayina shine don Allah don annabi yadda tunda Allah ya nufa shugaban kasa ya kara wa 'yan sanda kuɗi don Allah da annabi su ma su duba su manya-manyan nasu su duba su hana yawan yawan kuɗin da suke sawa na beli tun ba ma a cid ba hmm. karamin karamin takadiri a cid shine ka biya dubu ɗari ya kace wanda kai kisan kai hmm. to malam abdullahi mun gode sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana Assalamu eh, alaikum. Wa alaikas salam. Barkan ku da aiki Maryam Dauda. Yawwa barka dai. Da wa muke magana? Eh kina magana da Hashim dan Nijar wanda yake zaune a nan birnin Fatako. To Malam Hashimu muna jin ka. Ah, yauwa zan yi muku fatan alheri kuma ni zai magana ne musamman ma in roƙi shugaban ƙasar Nijar ko kuma hukumomin jamhuriyar Nijar exactly. Mm. roƙon da zan yi musu shine ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf ya taimaka ya tausaya ma al'ummar Nijar. To Malam Hashimu mun gode. To Madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafan kasar jamhuriyar rufin Kafo ta sanar da cewar ranar Lahadi mai zuwan nan ne dai za a gudanar da buga kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Anda kulab din kasar guda biyu za su murza tamolar kulab din Edin da kulab din Lyon Blese su ne za su buga a gaban shugaban kasar jamhuriyar Kamaru a birnin Yawunde. Sai kuma a cikin makon nan ne dai kungiyar kwallon kafan matan kasar jamhuriyar Kamaru suka buga da kungiyar kwallon kafan matan kasar tarayyar Najeriya a cigaba da ake yi na gas gasan cin kofin kasashen nahiyar afirka na mata a kasar ghana kasar kamaru ta kwashe kwashinta a hannun kasar tarayyar najeriya an da suka kwashe mintuna da ashirin suna gwada kwanjinsu daga bisani ne aka yi bugun daga kai sai gola an da aka cire kasar jamhuriyar kamaru karo na biyu kenan da kasar tarayyar najeriya take cire kasar kamaru a irin wannan gasar Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar kamaru. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Rasha sun faɗa yau Juma'a cewar shugaba Putin da Trump za su tattauna na ƙaramin lokaci bayan kammala taron ƙasashe mafi tattalin arziki na duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires da ke ƙasar Argentina. fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba a shirya wata ganawa tsakanin shugabannin biyu ba bayan g20 cewar da mai magana da yawun rashar kremlin ya yi na akwai ganawa ba mu da masaniya amma dai kofin abu ɗaya yake idan buƙatar ya taso wani harharen sama da amurka ta kai a libya ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya mayakan ƙungiyar alƙa'ida a cewar sojoji yau juma'a rundunar sojojin amurka na yankin Africa Africom ta ce harin da aka kai ranar Alhamis kusa da Al-Wainat ya yi sanadiyar lalacewar wasu motoci uku na kungiyar al To, masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato karfe biyar na safe kenan a agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗaya. Sai injiniyan mu Mr. Kid. Ni Zaharau Aminu fage ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.